shi ma haka maqulun bihi ne mansubun wa alamatu nazbihi ne ya niyabatan an an al-fathi li annahu jam'u muannath as-salim ko halaktu al-baqara na ta tsununan shanu shi ma baqara ta ash-shajara na shayar da bishiyoyi shajara ko hajama sa'alab dila ya kai farmaki ala dajaja akan kaji ko kuwa shakartu na yi godiya lil fatimat da fatimomi sai jalastu na zauna baɗi da guri mai nisa an albakarati dangane da sami jalastu fi'ilin wa fa'ilu baɗi da zamu ce maf'ulun bihi ne mansubun an harfu jarrin albakarati isu majrurun bi zahabtu ila shajara ana gane ya to gashi nan alqaida wal khamsati sabi'a wal khamsu jam'u muannas salim jam'i na mu'annas salimu yurfa'u bi dhammati ana masa rufa da da damma kun ga badati dajajatu ko hadarat al fatimat ana gane wa yunsabu ana masa nasaba wa yujarru ana masa jarra da ne bil kasara da ne da kasara ana fahimta ai a sarabu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna kun ga muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin tayyibatin abidatin wa abu ko to duka jam'i ne na mu'annasi salim ana ganiya yanzu idan an fahimci karatu karatuttukan ai kokari a rike su haka yanzu in mun zo darasi na gaba sai mu tashi al-mudaf wal mudaf na ka kiran da nake ga wanda ba samu wannan darasin namu nan an na alwani na ɗaya na farko to su yi kokari da Allah ta samu su bi shi daga baya ake an gane su bi shi daga baya a yi muraji'ar wannan darasin wallahi tallahi akwai bukatar ɗaliban suna wannan karatun su yashi ke ta ga mutum ya taɓa kulliya ya je na kashin mugun wahala wani ma hanyar tafi jami'a ya dawo ba zai kula saboda asali ba shi da bajiran na karatu ana fahimta sau da haka na ga takwas da rai adam kuma duk wanda kuka san bai zo karatun nan wanda duk ya ɗauka kakka bai shi jiya akwai dalili akwai daga cikin ɗalibai da na ce mai yanzu kafin ya ce shi yana da abubuwa gaskiya shi ba zai iya zuwa ba zai iya zuwa kai ka sani na taso tun daga kaduna karfe hudu na zo nan garin kano karfe shida ta hau wanda muna tare da malam samuna na me? amma din na kashe